kafirci billahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da ubangijin ka'aba da za a je mana dan bid'a shahararre irin su dahir bauchi irin su makari irin su madatai barzancan yaran gana su karnuka a ce in rungumi ɗaya daga cikin su ko in rungumi karuwa ya zama cila sai na ɗaya billahi allazi karuwa zan runguma da in rungumi dan bid'a goma in rungumi karuwa dan asara Allah kare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 wannan wani lalataccen karen bawahabiye maganan da ya yi shi wannan bayani namu za mu yi shi a karkashin fa ayyul fariqaini a haƙƙu bil amni in kuntum ta'lamu fa ayyul fariqaini a haƙƙu bil amni in kuntum ta'lamu allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa ayyul fariqaini eh ahaqqu bil amn a cikin wannan tafarki guda biyu wanne ne suka fi cancanta da amincin wanne ne suka fi dacewa wanne ne suke kan daidai wanne ne suke kan kuskure wanne ne mutanen kirki wanne ne mutanen banza wanne ne shegu wanne ne 'ya'yan halal wayanne ne mushirikai wayanne ne suna kan tauhidi wayanne ne kafirai wayanne ne musulmai a hakku bil amri in kuntum ta'lamuna in kun kasance kun sani to ku faɗa wane ne sai Allah ya ce zina amanu waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa walam yalbisu imanuhum bi zulmin wanda ba su cudanya walam yalbisu imanahum ba su cudanya imaninsu da zalunci ba wanda ba su cudanya imaninsu da zalunci ba Allah ya ce ulai ka humul wai na su ne amintattu wa hum muhtaduna kuma su ne shiryayyu wannan maganan ban so in yi magana ba amma lura da yawan mutanen da suka tura min message ta wazof in yi magana a kai sha ta sa na ce to bari tun da al'umma lallai yanzu sun fara gane gaskiya eh har suna neman wani abu ya faru mu ce wani abu lallai kuwa sako yana isa shi ya sa na ce to bari in yi magana a kai amma in ba haka ba ai shi da kansa ya baiwa kansa ansa ya ce da ya rungumi yan bidi'a ya ambaci sunan wasu bayin Allah sai ya ce gwara ya rungumi karuwa to kaga ai ya nuna kansa ai ya nuna kansa shi yasa yau karatun da za mu fito da shi shi ne shi faɗin izala kullum da yake cewa kitabu wa sunna yana faɗa da faɗin Allah yana faɗa da faɗin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana tutiya wai shi ɗin sunna ne yanzu misali da ya kawo misali da ya ce gwara ya rungumi transformer da ya kawo misali gwara ya rungumi rom na ruwan zafi da ya kawo misali ya kawo misali gwara ya fada rijiya ya fada cikin wuta sai ya ji ya faɗi siffansu abin da ya dace da su sai ya ce gwara ya rungumi karuwa saboda me izala an san su sun yi fice da maganar zina su ba wani abu bane a wajensu maganan wani yana ba da hikaya sun tafi wato anan ne na tabbatar da wannan hikayar zai iya ya zama gaskiya wai an je wa'azin kasa ne a ina ne aka rasa karuwai a gari to kaga idan mutum dai wanda yake ba halinsa ba ya za a yi ya faɗi wannan magana to mu dawo bayanin Allah subhanahu wa ta'ala shi dai Allah subhanahu wa ta'ala kullum abin da yake nuna wa mutane abin nan a addininsa shi ne ba wai faɗin bakinka ba ne a shi Allah yana da ma'auni guda biyu shine innal lazina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula innal lazina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya waɗanda suka yi imani da Allah suka yi kyawawan ayyuka to wayannan su ne fiyayyun al'umma su ne fiyayyun mutane su ne mutanen kirki inji Allah a can kuma Allah ya ce su ne ma mutanen aljanna Allah ya tanada musu aljanna innal ladzina amanu wa amilu saliyati eh? innal ladzina amanu wa amilu saliyati jannatul firdausul khalid ne fiya Allah ya riga ya tanada musu aljannan mata firdausi to abinda nake so a nan mu gane to mu ɗauko mana shi dan izala duk kirkinka duk karatun alkur'ani duk iya hadisinka duk musuluncinsa musuluncinka in dai baka izara, in dai baka wahabiyanci in baka yin salafiya to kai mutumin banza ne a wajensa kai mutumin banza ne sannan kuma idan idan da Allah zai ce a yi abu kaza shi kuma ya saba wa akidarsa da salafancinsa da izalansa sai ya ɗauki ayan ƙur'ani ya yi gurgi da shi yanzu misali a nan maganan da ya yi ya yi ne ainihin topic ɗin akan a kan a isa ali fantami yana zuwa wajen su shai tsayar bauchi ya gaisa da su yana gaisawa da su profeso bakari yana gaisawa da su shek junaidu shi ne abin ya bata masarai rai shi ne ya ce da ya gaisa da wayan nan gwara ya rungumi karuwa da misali inda na gaya maka izala kafirci ne izala munafurci ne izala ba addinin musulunci ba ne ya ce a hada kai a ciki ka'idan waye ne a hada musulmai su hada kai ka'idan Allah ne Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarrahu amma da yake shi sinanne la'ananne ba ruwansa da ayar Allah in ayar Allah ta saba wa akidarsa to ba ruwansa sai ya taka ayar Allah ya wuce saboda haka yanzu shi bai yi masa ba da wannan kalman da Allah ya faɗa ya mayar wa Allah kayansa ba ruwansa ba ruwansa sallaman nan abu ne mai sauki kowane musulmi za ka iya kai masa sallama sallaman nan bai yahude ma za ka yi masa yanka kowane musulmi in ya yanka za ka ci bai yahude ma in ya yanka za ka ci a cikin koyarwar musulunci amma mu koma aya ta biyu wanda 'yan izala suka ɗauka suka yi wurgi da su da shi faɗin Allah ne wala ta liman yulqa ilaikum salama wa alqaku la taqulu liman yulqa ilaykum liman alqa salama lasta mu'mina sai Allah ce tabtaguna aradal hayati dunya wala taqulu kar ku dinga cewa ba wanda ya jefa mana wanda ya yi muku sallama kar ku cewa wanda ya yi muku sallama ba mumini ba ne ku ce shi kafuri ne shi mushriki ne ba za ku karbi sallamarsa ba yanzu nan ka'idan waye ka'idan Allah ne Allah ne ya ce duk mutumin da ya yi maka sallama ka karba wala kulu liman yulka ilaikum salama lasta mu'mina ku ce wai wannan ba mu'mini bane wannan ba musulmi bane ba za ku karbi sallaman sa ba a Allah ya ce in dai mutum yayi maka ya ce maka assalamu alaikum to ka karbi sallamar sa kada ku ce su ba muminai bane kada ku ce su ba Musulmi bane ba za ku karbi sallamar su ba tabda guna tabda guna arzar hayati saboda kuna neman abun duniya asalin cewa duk mutumin da kai masa sallama ba zai karba ba to ga inda ta taso magana ba wani abu ba ne neman duniya ne neman suna ne ba don Allah ba ne in dai Allah ya ce dan ni za ka yi to duk musulmin da Allah ya ce idan ka yi masa ya yi maka sallama ka karba dan izala ya ce to wannan aya ma ta saba da akidarsa saboda haka ya ɗauki ya yi bol ya yi bol da wannan aya ya ce ba ruwansa ba ruwansa da wannan aya saboda me ta saba wa akidarsa da koyarwar da su ibnu taymiya suka yi musu yanzu wannan mutum su yake cewa wai shi shi kitabu wa sunna aka zo wajen yanka Allah ya ce wa kulumin ma zukira sumullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minun ku ci da abin da aka ce bismillahi aka yanka to Allah ya ce ku ci wannan umarnin waye umarnin Allah ne kuma a ina a cikin nassin Qur'ani Allah ya ce ku ci abin da aka ambaci sunana har Allah ya kara da cewa in kuntum mumina in kun kusance kuna da awan ku mumine ne to duk abin da aka ce bismillahi aka ambaci sunana aka yanka Allah ya ce ku ci dan izala ya ce kab in ba dan izala dan uwansa ne yayi yanka ba ba za mu ci ba Allah ka rike wannan ayan ka suka ce ba za mu yi amfani da wannan ayan ba saboda ta saba wa akidarsu su to wanda zai yi wa Allah raddi gashi nan ayoyi guda uku nan dukka suna nan a cikin alkur'ani yan izara wahabiyawa suka take saboda bai zo daidai da ra'ayinsu ba yanzu wannan mutum shi zai ce maka musulmi wannan ya zo ce maka shi ne mu'mini shi yasa Allah yana cewa in ban manta ba suratul bakara ko afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd amma jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab afatuminuna bi badil kitab shin za ku yi imani da sashin alkur'ani duk abin da ya yi muku daɗi sashinsa za ku ɗauka ku yi rike urko da shi abin da bai yi muku daɗi ba ku yi wurgi da shi A afatuminuna bi badil kitabi shin za ku yi imani da sashin littafi wa takfuruna bi ba'd ku kafircewa kuma sashi Allah ya ce fa ma jazaa'u man yaf'alu zalika minku ku da kanku ku faɗa menene hukuncin wanda ya aikata wannan a cikin fa ma jazaa'u man yaf'alu zalika minkum sai Allah ya ce illa khizyun da wulakanci da kaskanci da za su gani a cikin rayuwar duniya yanzu ka dubi wannan mutumin da ka gan shi ka ga wulakantacce ka ga sinanne ka ga la'ananne ka ga dan zina daga ka gan shi ina gani kamar mutumin Nijar ne ya Allah mutumin Nijar ku binciko wannan yana da uba wannan wannan ku binciko shege ne ba shi da uba saboda dama shi izala in dai rikakke irin wannan ne to zaka same shi shege ne ko ya yi faɗa da ubansa ubansa ya tsine masa ko kuma ya yi wa wani babban malami rashin kunya ya tsine masa ko ya yi wa wani babban bawan Allah rashin kunya ya tsine masa in dai izalar rikakke cikakke ne baya fita daga abu guda hudu nan rike shi sosai in dai izala ka ga rikakke irin wannan to in ba shege ba to ubansa ya tsine masa in ko ba haka ba wani malami ya tsine masa in ko ba haka ba wani bawan Allah ya tsine masa kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari ga rubba agbara ash'ara za gani mutum dubu dubu ka raina shi ka ci mutuncinsa shi kuma wannan mutumin masayinsa a wajen Allah lau aksama lil maula la abarra inda zai rinsai da ubangiji Allah ka sinewa wallahi Allah sai ka sine wannan mutum take Allah zai sine maka kai kuma ka raina shi to raina bayin Allah a wajen dan izala ba komai ba raina malamai a wajen dan izala wai yanzu dan izala ne sun fito a satin na a bari suna ta cece ce wai an zagi malamai saboda wani yaro ya ce duk wata wanda ya ce ba zai fita zanga zanga ba so a saukar da shi to suwa suka fara zagin malamai a Nigeria ku kuka fara zaki? ku kuka kawo zagi malam saboda ka wani yaron ku yau a cikin ku ya fito ya ce ya zage ku ya ce idan mutum malami yana kan mimbari to a wajen wa ya koya a wajen ku ya koya yanzu dai ka duba wannan dai ka dubi wannan dan iska na tabbata ba magana shi ya tsayar bauchi ma ajiye shi a gefe wannan ya fi karfin ai misali da shi yanzu makari kawai mu ɗauko makari ubanka bai haifi ɗa kamar makari ba uwarka ba ta haifi ɗa kamar makari ba duk zuriyar uwarka da ubanka ba ɗan da ya kai profesor makari inda ya kai da yanzu mun sani babu shi a zuriyar ku kaf ba kamar profesor makari amma kana cewa da ka rungume shi hmm? wara ka rungume karuwa nan duka da ka ambata hafizan alkur'ani ne hafizan hadisi ne malamai ne limamai ne wanda duniya ta ba da shaidan su kai kuma ɗan iska wa ya san da kai cikon gari dan tasha saboda haka duk abin da za ku faɗa muna da abin da za ku gaya muna gana yanzu amma wannan kawai yan duniya ma su daga sun yi hukunci a kanka yanzu ka dube shi kawai wani wawa kazami tambaɗaɗɗe eh? ka gan shi ma kawai marar fasali billahi alladhi la ilaha illa huwa da na rungumi sai da bauchi da shi makari da madatai <laughs> to ta dama dama su karuwai ai su ne layinku su ne ka layinku akwai karatun da na yi a shekaran da ya wuce eh? duk wayan nan ko da kunga kuna suna intisabi da wani uba wallahi tallahi karshe za ka je ka samu an zane anguwa ne sannan kuma akwai karatun da na so in sa muku banga kilif din ba ne amma kilif ne wanda ya yi yawo a duniya wani karatu ne in ban manta ba ina ji wannan ne ya yi a ah, me sunan shi bello yabo bello yabo yana cewa izala duk wani dan izala ya ce sai da suka yi fada da babansu aka kore su a gidajensu ya ce shi dinnan da suna ce sai da ya yi fada da ubansa a kan izala ya za a yi wannan kungiyar ta yi albarka Allah yana cewa wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu sai Allah ce wa bil In ma imma ganna inda kalkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu open fala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa hafilla huma janaha zulli rahman wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani sagira Allah ya bada hukunci wa kaza rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu Allah ya hada bautansa da bin iyaye a gudu guda shi ibnu abbas yana cewa abubuwa guda uku kowanne tagwaye ne kowanne idan ka raba shi da ɗan'uwansa, uwansa yace baka cikin musulunci yace baka samu baka samu natijar abun ba Allah ya ce wa Allah wa ɗiun rasula in ji ibnu abbas Allah ya ce ka bi Allah ka bi manzan Allah in ka ce za ka bi Allah ba za ka bi manzan Allah ba aikin banza ka aikin banza kai Allah ya ce wa kimu salata watu zakata a sai da sallah a ba da zakka za ka yi sallah ba za ka ba da zakka ba sallan ka ba ta yi ba na uku Allah ya ce wa ka rabbuka Allah ta amaba wannan aya ya kawo ba ko ayan da ya kawo din na manta shi saboda haka Allah ya hada bautansa da bin iyaye in ka ce za ka bauta wa Allah ba tare da bin iyaye ba Allah ko da iyayen kafirai ne ba ma musulmi ba ko da kafirai ne saboda gashi na nassin qur'ani ya tabbatar annabi ibrahim baffansa kafiri ne gunki zai dauka ya bashi ya je ya talla ba zai ce kai kafiri ba zan je ba amma kai babanka yana sallah yana azumi yana zakka a cikin musulunci ya haife ka ka kafurta shi ka je ka siyo rago ka bashi ka zo ka siyo nono ka baiwa jatumarka wannan da shi fa a haka aka kafa izala fa to ya izala za ta yi albarka ya izala gashi nan ya boye nan da rai shi da bakinsa ya fada ce shi da kansa sai da ya fada da ubansa wannan shi ne akida kuma duk wanda duk wanda kaga ya yi fada da ubansa to ba wani uban da zai raga shi yasa kungiyar ba ta da albarka kungiyan babu girmama na gaba manzala yana cewa falaisa minna baya tare da mu mallam yiwa kir kabira na wala yar hamsa girana ba manzala ya ce ba ni ba shi mutumin da bai ya girmama babba yanzu mu ɗauko shi ɗayar bauchi yanzu nan watan da ya bai wuce kwana biyar ko bakwai ba ya cika shekara ɗari a duniya amma ɗan iska ɗan zina ɗan karuwa kana cewa wai da ka wannan gwara karu karuwa to ai saboda karuwa ita ta haife ka shi yasa kake wannan magana inda kai dan halal ne ba za ka dubi wannan dattijon ka gaya masa haka ba amma tunda karuwa ce ta haife ka kai dan zani anguwa ne to dole ka fito da wannan silar duniya ta gane cewa kai dan iska ne kai shashasha ne kai dan zani anguwa ne kai dan karuwa ne su buga manzan laban da ya ce kwalai saminna ba ni ba shi ba tare da mu man lam Kabira na wanda baya girmama babba wala gira na wanda baya jin tausayi na kasa da shi ko a done duniya idan ka kai shakka ya rubuci ya kai babba akidar ku ya bambanta duk abin da yake naku ya bambanta amma dai ka san babba ne to ina addini shi yasa za gani dan izala za ka gani manyan malamai sun haɗu ko za a yi jana'iza ko za a yi sallah kowa yana baya yana tura junansa kowa yana baya ya ce wane kai sallah suna girmama junansu amma in akwai dan izala a wajen wani yaro dan turut zai yi sallah ya ce shi zai wuce gaba ya yi sallah saboda rashin kunya kuma ga manzon Allah abin da yana cewa to ya wuce gaba ya yi limanci idan suka yi daidai to a nemo wa ya fi sanin fikihu da hadisi sai wa'an to a dubi waye mai shekaru a ciki in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dubi waye mai shekaru a ciki mai shekaru ya wuce gaba yayi sallah ko yayi sallan jana'iza kyauta idan za bayar manzala da cewa a fara da babba kyauta idan za a yi maza da cewa a fara da babba kai babba a jahiliya ma shine babba a musulunci a jahiliya ma wanda yana shine babba shine babba a cikin musulunci man ya zo ya shigo cikin musulunci to wani irin addini ne wanda ba a girmama babba wani irin addini ne Allah ya ce abu kaza kai ka ce ba ruwanka da wannan abin kawai ra'ayin kaza bi kuma kai kana tutu da kai cewa kai ahlu sunna ne kai kana cewa ka sai kitabu wa sunna irin addini yanzu mun karanta a cikin a cikin al'ukudu duriya manzan Allah ne ya ce inni bari'un mina salikati wal wa shaqati amma almajiran ibnu taymiya suka ce li siwaku tashqiqul juyubi inna ma shaqqul juyubi alaihi mimma yalzam suka ce wannan hadisi sun merwa manzon Allah ba yadda za ibnu taymiya ya mutu ba su yayyage riga sun yi ihu sun yi kururuwa ba suka ce wannan lisiwahu sai dai yayi aiki akan wani ibnu taimiya ya za a yi a ce ibnu taimiya su kutum ya mutu ba za a kyakkyace riga a yi ihu a yi kururuwa a dauki kasa a zuba jiki ba inna ma shakkul juyubi alaihi ka sani cewa keta riga a yi wajibi ne ma idan ibnu taimiya ya mutu dole ma a kece riga wannan wajibi ne yin haka din yanzu me anan suke nufi sun mero annabi duk abin da zai yi yayi su ba za su yi amfani da wannan maganansa ba wai wannan shi zai fito ya ce maka shi ahlus sunna ne tare da su sai mun sawaita ba duniya ta san wallahi azimu yadda na ga yawan mutanen da suka tura min wannan bidiyon in yi maganansa na tabbata cewa na san al'umma yanzu sun fara gane sinannu sun fara gane la'anannu wallahi azim da yawa ma daga cikinsu ba 'yan ɗari ka ba amma masoyan allah da annabi ne wanda sun san darajar iyaye wanda sun san darajar babba wanda sun san darajar manya suke cewa dan Allah in fito in yi magana akan wannan saboda shi addini guda ɗaya ne shi ɗarika wani abu ne wanda yake hanya ce wanda ka zaba wa kanka amma na dukkan mu mun hadu a cikin musulunci kafin izala ta bayyana duk masallatan mu ɗaya ne amma kun zo kun raba kai Allah ya ce kar a raba kai kuka ce ba ruwan ku za a raba kai Allah ya ce a ci yankan musulmi kuka ce ba za a ci ba sai naku sannan kai dinnan da kake cewa kake ka ka sarkake kanka ba Allah ne fa ya sarkaka Allah ya ce wala tuzakku anfusakum wa a'lamu liman ittaka Allah shi kadai ya san waye ne mai jin sa ba wai dan ka bar gemu dogon gemu bane ba dan ka dangane wa doma da shikenan ka zama wani abu aikin banza kai duk dogon gemun ka inda ka je ka rungumi karuwa to me amfanin dogon gemun naka eh wannan gemun naka shi da gemun bunsuru duk ɗaya ne gemun da har gwara ka je ka rungumi karuwa to me amfani wannan gemun. Eh? me amfanin wannan dangale wando yanzu uwarka da ubanka ba sai asaran haihuwarka ba da kiki marar hankali wannan shi ya sa duniya yanzu tana kallon ku duniya yanzu ta san cewa wani irin addini kuke yi Allah ya shiga tsakaninmu da ku uwa wani abu ma ba sai mun yi magana ba amma bukatar ku cewa mu yi magana shi ya sa muke fita mai wani abu ma ni ba na tankawa saboda haka Allah ya mayar masa aniyarsa Allah ya san ko babu wani abu manzo Allah yana cewa idan mutum ya yi shekara 60 a cikin musulunci in ji manzon Allah in ya yi shekara 60 a cikin musulunci Allah yana kunyan azabtar da shi Allah da ya halice shi yana jin kunyansa ya azabtar da shi akwai shekarun da zai tafi ma duk abin da ya yi ko mai kyau ko murar kyau ya yi akwai shekarun da zai tafi duk abin da shi ya kai shekara saba'in duk abin da da yake ya kasa yi Allah zai rubuta masa akan yana yi. in ya kai shekara tamanin kowane irin laifi ya yi ma Allah ba zai rubuta masa akwai shekarun da zai kowane irin laifi idan ya yi wannan duk albarkacin shekaru ne fa wannan albarkacin shekaru ne fa ko laifi ya yi Allah zai ce ya yafe masa mutumin da ya kai shekara ɗari ya ce karni guda su kutum wannan kadai yan musulmai ya kamata ku gane cewa zala ba addini ba ne zala masifa ce saboda haka wannan kadai ya isa mutum ya gane cewa wannan masifa ce wannan bala'i ne yanzu wannan me zai hana shi ba zai fita ya boko haram ba me zai hana wannan ba zai boko haram ba eh, me zai hana wannan ba zai kashe musulmi ba me zai hana wannan ba zai je sawa musulmai suna sallah bomba ku dubi abin da lafazin da ya fita a bakin sa kai ka san daga wannan dole ne wannan ya zama boko haram dole ne wannan ya zama dan ta'adda wannan dole ne ba wanda ya kisa na a duniya kamar musulmi dan uwansa me yasa wannan ba zai je ya sa kuna kuna sallah ya sa muku bomba wanda zai dubi wannan bawan Allah ya faɗi irin wannan kalma a kansa Allah ya ne maka albarka uwar da suka haife ka Allah ya ne musu albarka Salli صل على سيدنا محمد وعلى اله wa وسلم والهادي إلى صراط ولا